environment da muke rayuwa cikin wallahi suna da suna da tasiri a cikin rayuwarmu wal jalis abokin tafiya abokin zama abokin fira abokin aiki suna da tasiri a cikin rayuwarmu wallahi suna da laha baligul athar suna da tasiri babba saboda shi ne malumma ke cewa babu wani malami mai karanta su wanda yake environment da mutum ke ciki bi'a yanayin da yake ciki duk abin da kasa ake yi da mutum yake mutum na tasiri wantuwa da shi ne wallah suna da tasiri wurin tabbatar da kai akan tabarki madaidaici ko kuwa wurin karkatar da kai wallahi wannan lamari ne wanda ke bukatan da ni da kai mu doki karar mu doki decision waye kamata ya zama abokina waye kamata ya zama abokin firana wa ya kamata ya zama na kusa da ni wallahi ina da tasiri sosai ina da tasiri sosai alladhi la yuqribuka ila Allah la tafrahu bi mujalasati dukkan wanda ba zai kusanta ka zuwa ga ubangiji ba kaka ji dadin zama da shi ko me kake samun wurin shi kaka ji dadin zama da shi fasuhbatu fasahabatul kiram sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam حين عجزوا عن إقامة الدين حين Islam عن إقامة الإسلام في مكة نسوك كاسا سي مسلمي a Makka hajaru ila al-Habasha sun hijira daga Makka sun je Ethiopia sun je Habasha saboda su samu tamkin su bautata wa Allah sannan bayan haka kuma suka hijira daga can kuma suka koma a Madina a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi ya je Madina marratan ukhra bal nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam annabi ka manzon sira annabi muhammad sallallahu gadara makka ya bar makka wa ahabbu albiqa ilai manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya fita makka ya juya ya kalli makka ya ce makka in ba saboda hijira ba kai ne mafi soyuwan duniya a wurina amma saboda Allah ya yi umarnin hijira zan timbakka talaban li ikamati ad-din fil madina me yasa fita saboda ya samu nasuwa ya sayar da addinin musulunci a makka aljalis kaga abokin zama abokin zama lahu balighul gulasar ala jalisihi ina da tasiri kan abokin zamansa tafattish fi julasa'ik yi bincike su wane ne abokin zamanka yi bincike su wane ne abokan zamanka fattish fi man tujalis yi bincike wa za ka zauna da shi wa tukhalid wa za ka cuɗanyu da shi ta'rifu nafsak da wannan za ka san kanka wa ihtimamatik za ka san menene abin da ka himmantu da shi a cikin rayuwa gaba da yamma na akwai wata kissa shahararriya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kissata ainihin wannan kissa akwai wani bawan Allah cikin al'umman da suka shude ya kashe mutane 99 ya je ina neman ya tuba sai an ka nuna masa rahibi ba malami ba rahibi mai bauta Allah sai je guzu ya ce na kashe mutane 99 shin akwai kofan tuba ya ce o 99 wa zai bude maka kofan tuba ka kashe mutane 99 kana neman tuba sai ce to 99 kamar fadi shi na da wuya ko she hada da she cika dari kai dari fadi shi da sauki amma baya ka yana jin zafin wannan abin ina tambaya damuwansa shan ka nuna mai malami in dai je gun malami ya ce mala na kashe mutane dari shin akwai ko ban tuba mala ce to zai hana ka tuba ai tuba lamari ne na Allah kawai garin da ka zauna kai wannan aika aika mugun gari ne don garin da zaka dunga yin wannan aiki ba mai hana ka ba mai maka nasiha da mugun gari kai hijira daga wannan gari ka koma wata gari kaza da kaza wurin akwai bayin Allah na kwarai ka bautata wa Allah tare da su bawa Allah nan ya fita sai mutuwa ta kan masa mala'iku ‘yan wuta da ‘yan aljanna kowa nasu ne, wannan bai taba alkhairi ba fa wa'annan wai ya kashe mutane dari fa. Allah ya ke mala'iki ce a auna tsakanin kasa guda biyu, inda ya fi kusa na masu shi ne she an ka auna she inda za shi da shibir da ya kusanci shi an ka ba 'yan aljanna kaga mai malami ya ce mai wai bari garin kan nan mugun gari ne ka koma ina gari kaza wurin akwai bayin Allah na kwarai to shi idan kai abota da na kwarai tasirin kwaran shi na amfani a kanka idan kai abota da mugu kana ta mugu Allah kiyaye mu aqul ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو البر الكريم